Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau Laraba goma sha takwas ga watan Mayu shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an yi jana'izar fa andre salifu fitaccen jami'in da ya jagoranci babban taron muhawarar share fagen mayar da jamhuriyar nijar kan tarfakin dimokradiyya a shekarar 1991 Muna kuma tafe da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma muhimman rahotanni daga jaridun kamaru amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashim gumel ta tabbata jiya talata tashar ruwan maria pol ta ukraine ta fada hannun kasar rasha a daidai lokacin da ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin kuma dakarun mayakan kiev da aka jibge a can suna miƙa kansu ga dakarun rasha a yarjejeniyar da ɓangarorin ke da rikici da juna suka cimma. Kwace birnin Maria Paul, mai mutane 430 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun Azov zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a hararen da ta kai kusan watanni uku a kan Ukraine. Sai dai Rasha na fafutukar ganin ta kwace wasu yankuna a gabashin Ukraine kuma ta kasa hamɓarar da gwamnatin shugaba Vladimir Zelensky ko kuma ta kwace babban birnin ƙasar na Kiev. cikin har-haren da rashi ke kaiwa akai-akai wanda ukraine ta yi kiyasin ya kashe fararen hula dubu ashirin a paul yawancin birnin ya koma baraguzai abin da ya rage shine rasha ta hada shi da yankin kirimiya wanda ta kwace daga ukraine a shekarar hudu. an kama wani kanal da ake kyautar zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a mali biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya talata a ranar litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojin kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yamma ke marawa baya wannan al'amari mai ban al'ajabi ya nuna irin tarzoma ta baya bayan nan a ƙasar da ke yammacin afirka wadda ta fuskanci juyin mulki sau biyu cikin ƙasa da shekaru biyu. Wani jami'in ma'aikatar tsaron da ya nemi a sake sunansa ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AAP cewa kanar amadu Keta na cikin waɗanda aka kama. Ba a san Keta a baina jama'a ba, amma ana kyautata zaton yana cikin hafsoshin sojojin da suka karɓe mulki a watan Agustan 2020. Inda daga baya suka ƙarfafa ƙarfinsu a juyin mulki na biyu a watan mayun shekara mai zuwa. amurka ta ce tana matuƙar ba da shawarar cewa ta yi wanta dawo a matsayinta na masu sa ido a majalisar lafiya ta duniya wha mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya who wadda ta jagoranci taronta na shekara-shekara daga 22 zuwa 28 ga watan maya a geneva a ranar talata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ned fries ya faɗa manema labarai cewa a yayin da duniya ke yakar cutar coronavirus da sauran barazanar lafiyar jama'a warewar taiwan daga hukumar who ba ta da tushe mun imanin cewa babu wata hujja mai ma'ana don keɓance shigar da taiwan a cikin who in ji fries rashin taiwan daga hukumar wha a cikin 'yan shekarun nan wani abu ne da muka nemi a gyara Hukumar WHO ta bijirewa al'adarta ta tsawon shekaru. Ta gayyatar tawagar Taiwan don sa ido a taron kiwon lafiya na duniya karo na saba'in a shekara ta 2017. Jami'an Amurka da 'yan majalisa sun yi ba da kwarewar Taiwan da tsayin daka wajen fuskantar COVID-19. Suna masu cewa tana ba da muhimman bayanai ga WHO yayin da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke magance barazanar lafiyar jama'a. ba jimawa ba sarfilu zai kama na karashin labaran duniya amma yanzu bari mu leƙa ƙasar jamhuriyar niger a jamhuriyar niger jiya ne aka yi jana'izar fa andre salifu wanda ya rasu a ranar asabar fa andre ya jagoranci babban taron muhawarar share fagen mayar da ƙasar akan tarfakin dimokadiyya a shekarar 1991 kafin daga bisani ya shugabanci majalisar riƙon ƙwarya wakilin murya amurka a yamai suleiman muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Farfajiyar fadar shugaban kasar Nijar kenan da hantsin wannan talata inda aka gudanar da taron karrama Profesa Andre Salifu wanda ya ja gamar taron muhawarar kasa wato Conference National wace ta tattara wakilan rukunonin al'umma a 1991 inda aka shafa watanni akalla uku ana tantauna batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasa a yanda Nijar ke gabda tsunduma ta farkin demokradiyya Malam Sabo Saidu na daga cikin mukarraban wannan muhawara. mutum ne wanda yana da daɗin ma'amala ta aiki kuma demokrat na babu girman kai ga andre gamsuwa da kyawawan sakamakon da aka samu a ƙarshen wannan taro ya sa aka zaɓi profesa andre salifu a matsayin shugaban majalisar rikon ƙwarya domin ta yi tafiyar kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin rikon ƙwarya firaminista na wancan lokaci malam shehu amadu ya yaba da halayyar marigayin andre mutum ne ma'aikaci mai son kuma incin kanshi in eh, ga shi ga abin da yake tunani ga abin to zai faɗa kuma zai tamba zai kokari a yi hakan kuma ya ga abin a karkace ne ba haka bane kuma shina da karhin dawowa ya saurari jama'a masanin tarihi marubuci andre salifu shine mutumin da ya kafa jam'iyyar siyasa ta farko a 1990 wato ipdp e shamuwa ya kuma yi gwagwarmayar sosai a zamanin da Nijar ke karkashin mulkin soja lamarin da ya ja masa bakin jini a wajen ma'ikantan wancan lokaci. Gogaggen ɗan siyasa wanda ya gajiya ya ga yau Alhaji Sanusi Tambari Shaku na daga cikin abokansa. Mun yi zaman kokowa tare, mun sha wahala tare, mun kai gwagwarmaya da gwamnatin Jihar Hamani, mun kai fada, mun kai garar mun ka ba polisai kashi sun ka ba mu kashi sai jori da bubu sun ka kwashe mu sun ka yadda mu can abuja kai mun ka kare da kwanci mu mahaifin andre salifu wanda dan asalin tsibirin anti ne soja ne da ya auri wata bafulatanar da magaran malama amina dago sai dai ya rasu a fagen yakin duniya na biyu a wani lokacin da ake dauke da cikin andre kulawar da ya samu daga aminin mahaifinsa ya sa ya tashi da tarbiyya irin ta mutunci tsohuwar mai ɗakin mamacin hajiya maryama alasan na tuna da kyawawan ɗabi'unsa ba wanda zai cewa ya gani mu bi muna ka saka hidda babu hatta da kitso in na sai ya bani kuɗin kitso kamar mutanen da komi yana kula da komi nawa yana la'akari da abin da nake so da abin da ban so yana kula da kuma sai zolaya da hira da wasa allah dai nake roƙo gare shi yawan An haifi Andre Salifu a watan Janairun 1942 a Damagaram inda ya firamare da sakandare ya kuma ya karatu a jami'ar Yamai da ta Abidjan da Paris da Toulouse ya rike mukamin babban ministan kasa ya yi dan majalisar dokoki ba idan ayyukan da ya yi da manyan kungiyoyin kasa da kasa ya rasu ya bar 'ya'ya bakwai daga cikin goma da ya haifa ya rubuta littattafai akalla goma kafin rasuwarsa profesa andre salifu na rike da mukamin manzon musamman na gwamnatin nishar shugaba muhammad bazum da mukarraban gwamnatinsa da dangin mamacin sun yi masa ban kwanan karshe kafin abin ne gawarsa a makabartar unguwar yantala a birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger au revoir andré au revoir andré salifu adieu andré salifu to madalla a gaida sulamanmu na barma Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da karashen labaran duniya. Bincike na baya bayanan da jami'an sojan Amurka suka yi na tayar da tambayoyi game da shugabannin Taliban na Afghanistan da kuma abin da suke son yi don ganin an daƙile ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida. a wani bangare na yarjejeniyar doha da amurka a watan fabrairun 2020 wanda ya share fagen janyewar amurka daga afghanistan kungiyar taliban ta amince da tabbatar da cewa ba za a sake amfani da afghanistan a matsayin cibiyar kaddamar da hare-haren ta'addanci a kasashen yamma ba sai dai binciken da babban kwamandan amurka wanda ke kula da sojojin amurka a gabas ta tsakiya da kudancin asiya da kuma ma'aikatar tsaro ta ofishin speto janar ya yi nuni da cewa yayin da wa'adin ke ci gaba da kasancewa a yanzu ƙungiyar taliban na iya zama a shirye ta yi la'akari da sauyi watakila taliban za ta sassauta waɗannan takunkumi nan da watanni goma sha biyu zuwa ashirin da hudu masu zuwa wanda zai baiwa alka'ida 'yancin walwala da kuma ikon horarwa da tafiye-tafiye da kuma yiwuwar sake kafa damar gudanar da ayyukan ta'addanci a cewar rahoton babban speto janar da aka fitar a jiya talata daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta kai ƙarar mai gidan caca na las vegas steve Wynn jiya talata don tilasta masa yin rajista a matsayin wakili na ƙasashen waje saboda ayyukan da ta ce ya yi bisa umarnin gwamnatin china a lokacin gwamnatin trump ma'aikatar ta ce ta shawarci Wynn akai-akai a cikin shekaru hudu da suka gabata ya rajista a ƙarƙashin dokar rajista ta wakilan ƙasashen waje ko fara kuma tana ƙaran wani yanzu saboda ya ƙi yin hakan ko da yake ma'aikatar shari'a ta ƙara zagi dantse wajen gurfanar da mutanen da basu rijista a matsayin wakilan ƙasashen waje ba amma jami'ai sun bayyana wannan shari'ar a matsayin shari'a ta farko a cikin fiye da shekaru talatin idan gwamnatin waje na amfani da ba'amurki a matsayin wakilinta wajen yin tasiri ga shawarwarin siyasa amurka fara tana baiwa jama'ar amurka 'yancin sani in ji mataimakin babban mai shari'a matthew olison shugaban sashen tsaro na ƙasa a cikin wata sanarwa. Mai magana da yawon ma'aikatar ya ƙi cewa komai kan dalilin da ya sa ma'aikatar ta ɗauki matakin kai ƙarar maimakon tuhumarsa a matsayin ya aikata laifuka. To a gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yau akalar shirin ciwon mace zai mai da hankali ne kan takarar mata a zaben 2023 wanda ke karatowa a Najeriya yayin da guguwar siyasa ya fara kadawa a Najeriya. domin tattauna wannan maudu'in kuwa mun karbi bakoncin hajiya mariya abdullahi garkuwar bakuri da barista sa'idu sa'ad sai kuma fatima binta mu'azu mayana ya takarar majalisar tarayya a zamfara kuma mace ɗaya tilo da ta tsaya takara a jihar zamfara a zaben na da 2023 ai sauraro lafiya to mai sauraro zai so ya fahimci wacece ma fatima binta mu'azu mayana na tashi na ga mahaifina yana ra'ayin siyasa ne sosai da sosai da sosai to da na tashi na girma na ji ina ra'ayin in yi siyasa ne ba don komi ba saboda ina son in taimaki al'ummata to wannan abu dai na kasance tun da aka kafa wannan fatin apc na shiga cikin shi wato maja tun 2014. Yanke hukuncin gwamnatin Najeriya ta bai wa mata kaso 35 na madafun iko sannan wannan gwamnati mai ci ta ca alwashin cewar za ta rage farashin fom na tsayawa takara a jam'iyya mai ci ne. To menene baki kwarin gwiwar fitowa takara a jihar Zamfara inda mafi akasari maza ne ke fafatawa? Abin da ya bani kwarin gwiwa akan neman wannan kujerar da nake ta 'yar majalisar tarayya akan eh, bangare na gusau da tsafe. a kan constitution dinmu 35 ne bisa ɗari aka ce a ba mata wato gender equality kika ce ko kuma saboda ko shi jam'iyyar tamu ta ba da forms inda da aka saida ma mata kyauta ko aka ba su kawai ragowa ta su biya 10% na kudin form din wato mu biya expression of interest kamar mu biya mu yi takarar nan muka biya miliyan ɗaya. Ni ba don wannan na duka biyu ba. Idan saboda gender equality ne yes na yadda saboda an ce a bamu wannan damar sannan kuma shi shugaban kasa muhammadu buhari da constitution dinmu na party sun ce a bamu dama mu taka rawar gani domin an san mata suna da kokari kuma an ce a bamu mu yi domin ana ganin cewa idan aka ba mata ko aka saka mata al'amarin kila abubuwan mu za su ci gaba na rayuwa da kuma ci gaban kasar gaba daya to dama can don ba daman ne ya sa matan ba su yi da yawa kuma ni kawai kila lokaci ne bai yi ba na in yi din saboda ni mace ce mai kamar maza ni mace ce wadda ban taba jin tsoron abu ba ko kuma in nai gaba in dawo baya ban taba yi ba tun ina karama ta haka nake so ni wannan abu na dade ina sha'awar shi amma yanzu ne lokacin yayi yasa na fito akan ina son in nema ba don an ce a ba matan ba ba kuma don an ba mu fam a free ba domin ko ba a bada form free ba ni na yi niyyar zan yi takara ko miliyan goma aka ce form din na yake zan saye shi da kaina in biya kuɗi na domin ina so in kawo ci gaba a wannan bangaren namu na gusau da tsafi domin tun lokacin da na san tsafe ina bi hanyar in je sokoto in zo in wuce in je kaduna ko kano a yanda na san tsafi haka na santa ban taba ganin wani abu da ya canja a garin tsafi ba sannan cikin 'yan majalisar da aka yi na tarayya a abuja ban taba ganin guda ɗaya wanda ya suna ko aka ce wannan duk aka zauna ana raising bill a majalisa ko ana moving motion yana yi ba ban taba ganin sun ɗaga hannu ko sun yi wani abu wanda zai sa a gane cewa waɗannan mutanen lallai lallai sun zo ne domin su wakilci jama'ar su to ni kawai abin yana bata min rai ne domin na san cewa ni jaruma ce kuma ni na san mace ce wadda ba abin da ba zan iya yi ba in ji bature ya ce what man can do a woman can do better to ni ce domin na san haka kuma ni na san na daɗe ina taimakon al'ummata tun ina makarantar sakandare nake taimakon mutane a gusau da tsafe yan uwana da suke gusau da tsafe domin duk jini na ne gaba ɗayansu ta gefen uwaye maza su duk abin da nake yi musu ina yi don Allah ne ina yi don Allah ya ce in taimake su ko kuma ya bani damar da zan taimakon su To Hajiya Mariya, yaya kike kallon zaben 2023? Aisha, da na ce miki da ban tsoro, abin na ban tsoro. Kila za ki tambaye ni abin da ya sa. To in kika lura, ai masu kuɗin ƙasan su kujerun mulki ke hannunsu a Najeriya. Kuma su suke ta ƙwallon a wajen su take. Su suke garawa su gara ta nan su gara ta can. idan ƙasa ta yi lahiya su ne in ƙasa ba ta yi lahiya ba su ne shi talaka shi a bakin wa shi talaka kawai jan shi ake sai inda aka kai shi talaka ba da ta cewa shi talaka ta cikin shi kawai yake wanda zai ba shi abin da zai ci abinci saboda haka ina jin tsoro kada su manya su dulmiya cikin wani hali da ƙasar ba za ta iya fitowa ba tunda kowa ya fito kowanne ya hiddo da shi ya yanki giwa ta faɗi ya yanka kuma in ba an samu consensus ba ai consensus din din ya zama dole amma ba zai yi ba abu komi kara zube a ce kowa da kowa ya fito to nan ne ake samun rigingimu dole sai waɗansu sun sauke taso kai. barista lamarin mata a fannonin siyasa da gwamnati a sauran kasashen afirka yana da ɗan sauki domin ko akwai mata da ke rike da manyan mukamai a wasu kasashen na afirka akwai wata haɗaka da kuke samu tsakanin matan najeriya da na waɗannan kasashe na afirka domin samun fahimta akan yadda suka tafi da al'amuransu har ya kai ga nasarar mata a cikin harkar gwamnati da siyasa Kwarai kuwa akwai wannan kawancen da muke yi tsakanin mata. an daɗe ana yin sa wanda za ki ga ko muna haɗuwa wurin training yadda za a koya mana ko kuma a faɗakar da mu yadda ake aikin majalisa amma su dai a gaskiya a cikin shekarun nan da suka wuce sun yi gaba sun bar mu musamman a 2019 an samu rekod cewar mata kusan a kasashe wurin guda goma sha shida a cikin saba'in da shida da suke irin namu tsarin mulkin kusan majalisu guda goma sha shida ko a ce mace ita ce speaker ko ita ce state ko deputy speaker so kin ga sun ci gaba lokacin ku da muka fara san ma babu su a gidajen su na majalisa su kinga su sun ci gaba sun bar mu a baya to mun kasa gane menene yake hana na Najeriya din amma kan a gaskiya su sun ci gaba sun bar mu kuma ba ma a nan kaɗe suka tsaya ba mata za ki ga a private sector sun yi gaba an yi kuro kuma kasashen nan da suka ba mata dama a gaskiya sun samu ci gaba zan baki example da irin su Rwanda da irin su Gabon da irin su ina jin har Malawi ma kurkuwar ci gaban da suka samu musamman a fannin ilimi da fannin healthcare da ita kanta siyasar so a gaskiya sun yi wa kansu dubara kuma muna fata najeriya ma za ta duba ta gani mu fara fita daga cikin najeriya mu fara samun ilimin mai ke faruwa a kasashe wanda muke ko sa'anni da su ko suka yi mana gaba amma ba wanda suke baya da mu. to na dawo gare ki alma fatima yaya kike kallon nasarar mata a wannan zaɓe na dubu biyu da ashirin da uku. nasarar mata a wannan zaɓe da za a yi insha allahu muna da confidence na cewa in Allah ya yadda idan aka ba mu dama mata za su taka rawar gani domin ko daga wannan taron da muka yi da mata shugaban kasa mata sun gwadi cewa su mata ne su iyayen kowa ne sannan kuma wanda ya zo ya yi representing shi shugaban jam'iyyar gaba daya senator abdullahi adamu shine hifo shi muke ce musu shi kadai ne a taron namiji kuma da ya zo gurin ya faɗi wata magana ma da ya yi ba daidai ba gaba ɗaya mata ca suka yi mai ya ce mata suna da rauni mata ba su iya kaza aka ce ina har matar shugaban ƙasar sai da ta tashi tsaye da matar mataimakin shugaban ƙasa da 'yan majalisa na tarayya waɗanda ke kan kujerar da sanatoci mata da suke kan kujerar da wanda suke manya-manyan parastatals na Najeriya duk suna wurin. So sun gaya mai cewa ba gaskiya ba ne ba. Mata za su iya don ba a ba su dama ba ne. So ni na san cewa matan da suka fito neman wannan abu ba sun fito domin suna ba ne. Sun fito ne da gasken gaske a bari su yi zaɓe na gaskiya a gani in ba za su ci ba. maganar a ce mu koma gefe a sayo gwamna ya sayi fom ya mika ma wani dan takara kawai ya ce tafi kai ne za mu ba tiket bai taso ba a ba mu dama mu yi zaɓe a bar delegates mu su yi zaɓe na gaskiya saboda ya wuce lokacin da ake ba da kuɗi a ba delegates don su zaɓi wane so magana ce ta a bari su duba su gani wa ya dace wa ya cancanta ni ina da cikakken yaƙinin cewa zan samu wannan kujerar ba don komi ba saboda na san na cancanta na san zan iya na ga yadda mata suke taka rawar gani a wasu kasashen duniya Tomi sauraro iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu a shiri na gaba zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu na cewa mu wani lafiya a gaida aisha ma'azu yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar kamaru za mu fara shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar ekonomi ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta wallafa mana cewar gwamnatin kamaru tana tunanin shigo da siminti daga kasashen congo kinshasa da kuma kasar congo brazzaville domin duk simintin da ake bugawa a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru yana da tsada matuka kasancewar ana sayar da su kowane buhu na siminti akan jaka bakwai a cikin kamfanin a sauran sassa kuma na kasar ta jamhuriyar kamaru ana sai da buhun ne wanda ya kai jaka goma sannan a yasare kudin yana kamawa daga dubu bakwai ne na nerar kasar tarayyar najeriya zuwa dubu goma na kasar tarayyar najeriya sai kuma jaridan the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta tabbatar mana cewar yan agwaren kasar jamhuriyar kamaru sun hana kamfanin kwashe kazanta na izakan a shashin na yan awari ware da su gudanar da ayyukansu musamman ma a makarantu da kuma guraben ibada har ma da asibitoci kasancewar wannan dokar dai da masu dauke da bindiga suka kakabawa al'umman wannan bangaren yana aiki ne a jihohin baminda da kuma boya sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ruto mana cewar a gandun dajin da ke can jihar arewacin kasar jamhuriyar kamaru wanda aka yi masa lakabi da suna buba zuwa jidda yanzu dai hukumar kare namun daji na kasar kamaru sun samu nasarar killace giwaye sama da dubu daya domin kar masu sana'ar farauta na giwaye su kashe su domin neman hauren giwayen jaridan lupin kuma ta ce dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun fara wani shirye-shirye na yin fareti domin ranar ashirin ga watan mayu na irin yadda ake ganin cewa na kasar jamhuriyar kamaru ta haɗe kanta ne to tun shekarar 1960 tsakanin bangaren faransanci da kuma bangaren ingilishi faretin da za a nuna manyan kayayyakin yaƙi da ƙasar jamhuriyar kamar ta mallaka da kuma gudanar da murna tsakanin bangarorin guda biyu ko da yake a halin yanzu dai waɗannan bangarorin suna ta adawa ne da bangaren faransanci a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar lumisaji an ita kuma ta ayyana mana cewa firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru musa dion yake ya samu kyakkyawan tarba a yayin da ya kai ziyara a jihohin guda uku na arewacin kasar jamhuriyar kamaru gaudare garwa da kuma birnin marwa a wani rangaji da yake yi domin sanya idanu akan waɗansu manyan ayyuka wadda wajen ƙasar jamhuriyar kamaru ta sa a gaba za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar ecohusante ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ce ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru musa malu da malashi ya yaba wa ƙungiyar duniya ta unicef wajen ƙoƙari ta yi matuƙa gaya na miƙawa ƙasar jamhuriyar kamaru kayayyakin magani wanda aka fara yin allurar rigakafin a faɗin fadin ga baki daya musamman ga yara kanana wanda aka haifa daga kwana daya zuwa shekaru biyar waɗannan kayayyakin da aka mika da na yin wannan allo daga kafin za a yi kokari na dakile cututtuka kamar su kyanda da kuma sauran cututtukan da suke addaban yara a kasar jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida garba awal Yanzu kuma gasar filo hashin gumel da labarai amma fa a takaice. ta tabbata jiya talata tashar ruwan Paul ta ukraine ta fada hannun kasar rasha a daidai lokacin da ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin kuma dakarun mayakan kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun rasha a yarjejeniyar da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma kwace birnin mariupol mai mutane 430 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun azov zai zama nasara mafi girma da moscow ta samu a hararen da ta kai kusan watanni uku a kan ukraine an kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a mali biyo bayan abin da hukumi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya talata A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yamma ke marawa baya. amurka ta ce tana matuƙar ba da shawarar cewa taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a majalisar lafiya ta duniya wha mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya who wadda ta jagoranci taronta na shekara-shekara daga 22 zuwa 28 ga watan Mayu a Geneva. A ranar Talata, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned fries ya faɗa manema labarai cewa a yayin da duniya ke yaƙar cutar coronavirus da sauran barazanar lafiyar jama'a. Ware wata wanda daga hukumar WHO ba ta da tushe. Thomas sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.